Hmm. shi ya yaki a ɓangaren kafirai hmm. kuma har aka kama shi hmm. da aka kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ni musulmi na sai annabi ya ce mishi to Allah ne san musulunci mu dai ka zo nan kaya ke ne min ya kuma an kama saboda aka ce yanzu to shi ya shi musulmi ne ba ya da shi ba to wa wa gaskiya wannan tana bukatar tahqiq hmm. eh tambayar shine a hadisin Usama da cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka keta zuciyarsa ne ka gani ya faɗi ta ne a da gaske ko ya faɗi ta idan tsoro ga wannan ya nuna kan cewar aiki da zahiri su to amma gashi a yakin badar da aka kama sayyidina abbas lokacin ya zo tare da mushrikai aka kama shi ya ce ma sallallahu alaihi wasallam shi musulmi ne ta ce to wannan allah ne yake shi a wato allah ne ya san musuluncinsa amma dai tun da an kama shi a cikin mushrikai sai ya biya fansa ta kansa da kuma ta abi ibn abi talib to kaga kamar wato kenan ya ce ya yi musulunta kuma ba a karɓi musuluncinsa ba a zahiri ba a yi hukunci da zahirin musuluncinsa ba shi ne ce gaskiya riwaya tana buƙatar tahqiqi tana buƙatar tabbatarwa a inda ban kiyaye ta ba a cikin la a cikin sira wala a cikin riwayar hadisi ayar nan da ta su ta cikin suratul anfal إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم yayi wannan ayar kwarai an ce akan sayyidina abbas ne cewa wannan abin da ya bayar ta ganima. Allah ya san alkhairi tare da su to amma haka ah, wannan kisar haka take din ya ce shi musulmi ne a lokacin tunda abin da dai ya tabbata na musuluncin abbas shi ne ya musulunta a lokacin fatarar huduna bayan sulhun hudaybiya bayan shekara ta shida lokacin ya musulunta har ya zo a har ya taho madina saboda haka gaskiya suna bukatar suna tabbatar da

a ɗebo da shi shi kuma ya san a ransa hmm. ba wanda ya san wannan magana hmm. shi da kuma fadi a hmm. aka yi wannan abu da ita shi ne ma abin da ya ja hankalin ka cewa lallai wannan mutum bai gaske ne annabin Allah wato wannan ya excellency sai an eh to zan sa ko malam nura

Hmm. Hmm? me ya ce karanta a yi kafir ne nake karanta Mm. hmm ita nake karanta idan eh, lana ba ita ce kisar ba wakala Yunus, ibn bukai yawa hmm. aha ah, ma ibn isar ne wakala yunus ibn bukai hmm, hmm. eh, na'am بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء أسراهم ففدا كل قوم أسيرهم بما رضوا وقال الأباس يا رسول الله قد كنت مسلما يا رسول الله ناكسا شيء مسلمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك ألا نيمة في سند مسلمتك فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك in kamar haka kake to Allah zai baka ladanka wa amma zahiruka faqad kana alaina amma zahirinka ka zo kayake mu ne faktabi nafsaka wabni wabnai akhika ka farshi kanka da 'ya'yan 'yan uwanka naufal ibn al-harith ibn abd muttalib wa aqil ibn abi talib ibn abd al-muttalib wa halifaka utbata bin amr akhi bani al-harith ibn sihr qal ma za ka indi ya rasulullah ai ba ba inda ba inda ba inda wannan ba waje na ya rasulallah. qala fa aina al-mal alladhi dafantahu anta wa ummul fadl ina wannan dukiyar da kuka binne kai da ummul fadl fa qultu laha إن فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقسم in an kashe ni in an same ni in an cin min a wannan tafiya ta wato wannan dukiya ita ce na binne ga 'ya'yana alfadl da abdullahi da kusam قال الله والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا لشيء ما علمه أحد وانا أبني وانا بقى وانا يسنشي غيري وغير أم الفضل ثاني دا أم الفضل فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي sai sai kai mun lissafin abin da yake za ku karba daga gare ni ukiya guda ashirin na dukiya da take waje na annabi sallallahu alaihi wasallam yace la zaka shay'un atana Allah ta'ala min kai ce a wannan Allah ne ba mu daga wajenka fa da nafsuhu wa ibnai akhawaihi wa halifahu ya fantar da kansa da ƴaƴan dan uwansa guda biyu da kuma wanda yake halifa wanda yake suke suka kulla alƙawari tare وأنزل الله تعالى عز وجل فيه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم عباس يتي فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبدا ميمكن ونين عشرين أوقية دن الله سيبان أجكم مسلمشي باي عشرين kulluhum fi yadihi malun yadribu bihi kowanne yana da dukiya wanda yake kasuwanci da ita ma'ama arju min maghfiratillahi azza wa jal tare da abin da nake fata na gafara Allah wa qala ibn ishaq aidan an ibn abi najih an ata an ibn abbas fi hadhihi al-aya bi nahwin mimma taqaddam wannan haka take a cikin kissar ba a cikin sahih bukhari take banura wannan yunus ibn bakir an muhammad ibn ishaq an yazid ibn ruman an urwa wa an zuhri an jama'atin sammahum to mun kafi a ce akwai jahala saboda ya ce ibn zuhuri ne ya ce daga jama'a wanda ya ambace su bai faɗi ko suwaye ba saboda haka amma amma ai zahiri zahiri da excellency in ka duba baka ci karo da na kisar abbas ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zahirin ka ka zo ka yake mu kuma yayi din saboda ka ga aiki da zahiri ko da ma abin da ake nunawa din kenan saboda ka baka ci karo da kisar usama din ba amma abinda dai ya tabbata a cikin musuluncin abbas shine cewar ya zo ya yi hijira bayan bayan sulhun hudaybiya mm, sai dai annab sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya a cikin yana wannan kuma yana cikin a hawa da cikin gazuwar tilbarbar cewa akwai mutane in kun gan su kai ku kashe su domin an fito da su ne bisa tilas daga cikinsu akwai al'abbas mm. ya faɗi wannan cewa kar a kashe shi cikin yakin kafin a fara yakin to la'alla kuma wannan kaga wannan zai shaida cewa ya fito shi a musulmi amma tilasta shi aka ya fito hmm. Allah ala alaikun salam hmm. na'am yaya muryarsa to an taba magana ba amma ba ta ba ta ba ta karama irin yadda annabi Musa ya ji zancen Allah ba eh wannan sai yan aljanna wannan ta hisabi ce kuma ta iya yiwuwa kan ce na'am wannan shine dai zahiri laisa bainahu wa bainahu tarjuma babu wani mai fassara mai isarwa a tsakani wato zai yi magana tsakaninsa wannan ta tutar in ta tsiye ce ta tafiye ce shi ne makamar rabbi hidin tsayuwa da mutum zai gaban ubangijinsa na'am amma ba ka ce na bayan ka ne nan kamar na'am hadisin da yake magana a kan cewar ah, Allah zai magana da kowane bawa sannan kuma a hannun hagunsa akwai aikinsa in duba damar hannun hagunsa ma akwai aikinsa ayyukan da muke eh, aka yi kuma aka yi istifali kuma kuma za mu ganka a wurin kuma dai da a wannan wato da na daman da na hagun duk ayyuka ne waɗansu suna cewa na daman su ne kyawawan ayyuka na hagun munanan ayyuka abinda Allah mutum abinda ya aikata ya yi istighfari ai ko a cikin sahifa ba zai gani banda Allah ya karɓi tubansa shi ne ma'anar istighfar ai istighfar daga wato almaghfira ne almaghfira ma'anar ta rufewa wato Allah ya rufe aikin kamar mutum bai yi ba eh, haka muke fata Allah ya ce masa muke zama to an goge ba za ka gani ba ma <laughs> na'am na'am na'am a ba yana ya riske shi

kusan a addu'a da ka faɗa kuke ta shamsulai yana cewa Allahumma khtim lana bi khair waj'al aqibata umurina kulliha ila khair sannan akwai makamanciyar ta خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك إيه. إيه. eh ita ma duk tana ciki wato ka sanya wato mafi alherin rayuwarmu ta mafi alherin ayyukanmu wanda muke cikawa da su tunda mutum aikin da ya cika a kansa za a tashe shi kuma mafi alherin ranar ranakuna shine ranar da za mu haɗu da kai ran da za ka rasu ita ce ta to ran da za ka haɗu da Allah ita ce ranar da tafi kowace a rayuwarka shine amin za ka yi oh kai ta ce a waje na kace ba a wajen ka kace ba wato shi kansa ya ba jikinsa ya bashi cewa zan ce a tashi farkon ni da ake magana kawai eh. Mm. Mm. alwajila eh to amma shi wannan wajila din raurawar zuci mm. raurawar zuci nau'i ne na tsoro khas da abinda tsoro yake tare da shi ne akwai wajal tare da tsoro dukkan tsoro yana da wajal amma shi wajal din ba ne da baki ɗayan tsoro ba shi ne raurawar zuci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغفال من تحتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين